wasu manoman rani fiye da dubu bakwai ne dai suka tsinci kansu cikin halin matsanancin rayuwa sakamakon datse masu ruwa da suka ce gwamnatin jihar borno ta yi lokacin da take aikin gina wasu gadoji a cikin garin maiduguri wannan yanayi dai ya jefa waɗannan manoman rani cikin halin kakanikaye ganin yadda gonakin nasu suka soma bushewa na kuma ziyarci wannan lambu inda na tadda kayan lambu kama da dangin su salad albasa da da kabeji da barkono da tumatir su sun bushe da ma wasu dangin itatuwa da akan samar daga lambu sai dai gwamnatin jihar borno ta karyata wannan batu na cewa ai ta katse madatsan ruwan saboda gina wannan gada da take yi alhaji muhammad shuwade shine shugaban waɗannan manoma na shakori da fari da kuma jere da ya ce yanzu hakan sun rasa madafa ganin cewa wannan harka na lambu ne suka dogara ka kacokan da su da iyalansu kai. kuma sun yi duk iya da za su yi amma an gaza bude musu wannan matattarar ruwa wanda hakan ya jefa su cikin wannan hali dalilin yin gadan da suke din suka toshe mana hanyar ruwa ruwan baya zuwa da muka bi gindin muka yi muka mun hawa sama da kasa duka abin suka gagara yi mana muka yi muka yi gwargwadon karfin mu da yake mu karfin mu bai kai wajen nasu ba shine sai muka zo muka da injina namu muka je muka je gida muka zuba hannun mu muka zauna muka dogara ga Allah abinda Allah zai mana shi zamu gani gudun hijira ma sun kai guda shida a wajena suna yaki suna ci suna sha da iyalin su gaba daya yanzu haka na ba su hakuri kowa ya je nemi abin da zai ya ci da iyalinsa ya sha shine ni ma na zauna abona na zuba hannuna na zauna to yanzu ganin cewa kuna iyali babu wannan harkan noma da kuka dogara a kai eh. kamar ya iyalin naku suke ciki ne iyali mu dai muna nan da muna lallaba da su dai muna dubawa yau da gobe mu zo nan mu je mu nemi dan bashi kafin nan kodar za mu samu kodar ruwan sama tunda mun yi gwamnati bai bude mana hanya ba ruwa ya zo ba sai mu je mu nemi dan bashi mu muna zuwa muna cefane mu mu zauna amma haka kayan mu na lambu kam gaba daya fi sabila gaba daya ya riga ya bushe da kamfanin da suka gama aiki suka toshe to bayan yanda za mu ba dama mu yi fada da gwamnati sai inda muna bukatan gwamna ya taimake mu da a yayi magana a bude mana wannan ruwan mu samu mai aiki mu mu ciyar da iyalin mu dan Allah da Annabi yayi mana dalilin da wannan ruwan zai zo mu ci mu sha da iyalin mu mu ba mu bukatan bukatan komai kawai mun ruwan muke bukata bilabu mustapha dai wani matashi ne da ya ce tun da ya taso bai san wani sana'a ba sai wannan harka na noman lambu wallahi da wannan na rike kaina tun da sun aife ni wannan ba wani sana'a na sai in ba wannan ba wallahi tun da sun aife ni da wannan muke muke ci ina siya da ni da yari na da yara na tana daya yara na guda biyu wallahi gashi nan mun zuba irin mun kwanta ka kashe mangoro ba abin da sana'a da muke yanzu dan mun yi mun yi mun gagare abin da zamu samu mun zuwa nan ruwan wallahi mun kasa ya kwata wallahi yanzu halin da muna cikin ya kamata duk yanda za a yi da ya kamata ya bude ma ruwan mu wannan don mu wallahi ba abin da sana'a na muka sanin ba wani sana'a ba yanzu sai dai duk da irin wannan magiya na waɗannan manoma gwamnatin jihar Borno ta ce wannan batu ba gaskiya bane dan ita ba ta datse wannan madatsar ruwa ba a cewar kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Borno Alhaji Muhammad dili. labarin ba gaskiya bane mutane goma sun amfani da shi jiya yau mutane talatin suna amfani da shi gona ya karu gona goma jiya yau gona talatin haka and the same suke amfani da shi ko ya bude yana ta amfani da shi ba zai kai lokacin da idan mutane goma suke amfani wani sun bushe ya daidaita da zai bushe na farm center nan time yana fita yana tafiya idan lokacin da ya kai limit din da ba zai sauka ba kuma za a rufe saboda in ya sauka to za a rasa ba cikin Maiduguri gaba da nasha. A yanzu haka dai wannan lamari ya jefa al'umman birnin Maiduguri da kewaye cikin wani hali sakamakon karancin kayan lambu da kuma tsadan kayan miya wanda aka yi amfani da shi irin na yau da kullun a gidaje duk da cewa an samu tsawon lokaci ba a samu saukar damuna ba wanda hakan ke jefa fargaban yiwuwar samun fari a wannan yanki. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.